أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم jama'a masu girma masu kallon mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shiri na musamman inda yake zuwa muku kai daga wannan tasha ta alwilaya tv hausa kuma a tare da ni akwai sheikh abdulrahman adam wanda shi ne yake mana bayani a cikin wannan shiri wato mai suna makarantar imam ali alaihi salam na alhadraman sanin da zuwa malam musufa sannan kuma yawa da fatan an zo lafiya lafiya lamar da musufa to masha Allah to masu kallon masu girma kamar yadda aka sani shi wannan shiri na makarantar imam ali alaihi salam shiri ne da gidan tashar alwilaya tv hausa take ɗaukar nauyin kawo muku shi a cikin jerin zame-zame da muke gabatarwa na murna da nasaba imam alaihi salam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya a matsayin khalifansa wato ghadirkum ah, insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan koma wajen malam domin mu dora a inda muka tsaya zaman da ya gabata kenan na'am akaram kallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in innahu khairu nasirin wa mu'in wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin allahumma salli ala allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum malam mustafa kamar yadda kuka ambata har yanzu dai muna cikin abin da ya shafi bayani akan abin da ya shafi tattalin arziki wanda muka fara a kan abin da ya shafi ma'anar fakar wato talauci kenan da mm. anuwa ɗinsa wanda a zaman da ya gabata kusan mun zo akan nukta ta ƙarshe wadda take magana akan ko kuma take bayani akan ma'anar su nau'ika na fakar wanda duka wa'annan da a cikin makaranta ko kuma daga makaranta eh. ta imam ali wanda tun a farkon shiri din mun yi nuni da ishara cewar mm. ita makaranta ta imam ali ta hada komai da komai sawa'un abin da ya kasance bangaren addini ne mm. kamar yadda mafi yawancin mu muke fahimtar haka ko kuma mm. abin da ya shafi abin da ya shafi bangaren ilimi ne na nizamiya wanda dukkan su gabaki ɗaya fil haƙiƙa za mu ga da cewar ba wani dukansu na addini ne na an ba mamaki a wani zamani akwai waɗansu mutane wanda ya kasance sun karɓe mana wa'annan addini afuwan wa'annan ilimin makaɗin sai ya kasance yanzu sakamakon wani dalili sai ya mm. kasance yanzu muna ganin kamar su suka zo da shi ko kuma nasu ne ko kuma sun fi mu iyawa ko wani amma kamar sun haka mm. amma a asali da asasi da haƙiƙanin shi waɗannan ulum din mm. za mu ga cewar daga gurin ko kuma daga gidan fiyayyen halitta suka fito ta hanyar wahayi ga shi fiyayyen halitta kuma wanda ya kasance hmm. ya koyar kuma ya koyar da waɗanda zai kasance sun ci gabar hmm. na sun ci gaba da wanzar da hmm. ilmantar da wa'annan ma'alumat din bayan ya yi wa fati hmm. wanda ɗaya daga cikinsu shine imam ali wanda kuma kowa ya sani kowa ya sallama sawa'un wa'annan wa'anda muke addini ɗaya da su ne ko kuma hmm. wa'anda ya kasance suna su shari'o'in ne ba shari'ar addini ba addinin musulunci ba za mu ga cewar sun sallama da cewar imam ali shine babul ilm na fiyayyen halitta don haka kowane duk wanda yake son ilimi to sai ya kasance ya biyo ko kuma ya shigo ta wannan kofa din domin ya kai ga madinatul ilmi wanda shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a cikin nukutar da ya kasance mun kai gare ta kuma ta ce ta ƙarshe wadda take mana bayani akan nau'uka na faƙar wanda hadafi da na shi wannan mai littafi din yana so ya nuna mana cewar fakar in aka ce ko faɗiri ko kuma talauci ko talaka ba yana nufin cewar mutumin da ya kasance ba shi da kuɗi ba shi wannan kuɗi da muka dai sani ko kuma ba shi da amwal ba da dukiya ko wani a haka ba mm. a akwai abubuwa wanda ya kasance idan mutum ya rasa su mm. to zai kasance za a kira shi da faƙiri ko kuma za a kira shi yana fama da talauci mm. wanda su akan kansu ko da ya kasance yana da kuɗi bayan ya kasance ba shi da wa'annan za a kira shi fakiri ne domin me domin shi wannan kuɗi din nasa ba zai iya warware masa wannan matsala din ba hmm. balantana har ya kasance ya kai ga natijar da za ta iya ƙara bunƙasa wannan kuɗi din nasa sannan kuma idan ya kasance ba shi da kuɗi yana da wa'annan abubuwa din to zai kasance ya iya amfani da su gurin farfado da tattalin arzikinsa ko kuma samar da shi tattalin arziki din nasa na gaba ta karshe da malam ya ambata a nan guri din shine mutum ya kasance ko kuma al'umma ta kasance ta samu istiklaliya ta sami yanci gurin menene gurin iktisadi dinta shine tattalin arzikinta da kuma siyasa me yasa ya takaici da wa'annan me yasa afwan ma farko ya ambaci cewar mutum ya samu ko kuma al'umma ta samu yanci kuma da ya ce yanci din sai ya taƙaita su ga abin da ya shafi menene ah, tattalin arziki da kuma abin da ya shafi ah, siyasa saboda na farko idan muka tambaya ta farko samun yanci malam mustafa a komai shine yake ba wa mutum hurriya mm-hmm. ya ba shi afwan samun samun istiklal mm-hmm. shine mutum ya samu shi ya wadatu da kansa mm-hmm. ba wai cewar baya buƙatar wasu ba a wannan abin nasa ne shi zai yi tasarrufi da shi mana bisa san ba a ƙarƙashin wani yake eh, ba mm. na'am ko da ya nemi taimakon wani mm. dan ya nemi taimakon sa ne mm-hmm. amma ba wai zai ya zo wani din ya zo ya masa ƙarfa ƙarfa ba to wannan ake kira istiklal to in ya kasance ya samu wannan istiklal din sai kasance zai taimaka masa samun istiklal natija da za a kai gare ta zai samu menene yanci zai samu hurriya ta yadda zai kasance shi akan kansa bisa kawa'id da shurut da ƙuyud wanda ya kasance shari'a da hankali da ilimi da da urf sun karɓe su sun yadda da su zai yi tasarrufi da wannan abin da yake da shi kaga kenan yanzu yana da yanci hmm. to wannan istiklaliya din tana da muhimmanci a duka a cikin komai da kowa to amma a nan guri din me yasa malam mai littafi ya ya takaito akan menene eh, eh, ya takaito akan abin da ya shafi iktisad da siyasa saboda menene su ne suke da gayar muhimmanci gurin farfado da tattalin arziki saboda menene ita shi abin da ya shafi siyasa idan mutum ya kasance yana da menene istiklaliya a cikinta yana da istiklal a cikinta to zai kasance yana tsara abin da ya kasance zai yi daidai da menene mahallinsa da shi kankansa da al'ummarsa wani ba zai masa menene zai masa yawwa ba zai masa karfa karfa a ciki ba mm. saboda menene duk wanda ya shigo cikin nizamin mutum ko cikin nizamin wata al'umma mm. ya ce zai mata ga yanda za ta tsara mm. ko ga yanda za ta yi ba min babin ya shigo domin ya bata shawara ba mm. ba min babin ya shigo domin ya taimake ta ba mm. ba min babin ya shigo domin ya tallafa mata ba ko wani a makamancin haka mm. min babin ya shigo kawai saboda shi ya isa to zaka ga wara din wannan ko kuma a bayan wannan isar ko kuma bayan wannan shigowar akwai maslahar a ciki in ya kasance akwai maslahar a ciki to zai kasance ta khalafa wa maslahar mai asalin abin to in ya kasance ta halafa wa asalin mai abin to zai kasance shi ba zai kai ga wata natija ba wadda ita ce ta farfado tattalin arzikinsa zai kasance shi wancan da ya masa karfa karfa din shi yake da maslahar da zai idan aka bi ta zai farfado da masalih dinsa daga cikin masalih dinsa shine ya farfado tattalin arzikinsa da haka kaga kenan istiklaliya a nan gurin tana da gayan muhimmanci a cikin abin da ya shafi menene siyasa mm. domin ya kasance mutum ya samar ya samar wa da kansa tsarin da ya didi da shari'a da hankali da urf da dukkanin sauran ma'ayar wanda ya kasance addini ya yadda da su mm. domin ya kasance ya kai ga natija bai hana wani ya zo ya yi musharaka ko ya tarayya gurin samar da wannan siyasar tasa ba mm. amma da wani usulubi da wani manhaji da manhajin ko taimako ko shawara ko kuma ya bashi tajriba wanda ya kasance shi ya rigaye shi da ita saboda mai menene ba maki ya rigaye shi a girma ko ya rigaye shi a samar da irin wannan tsari din ko wani amma makamancin haka duka wa'annan ba matsala bane ina matsalar take idan ya kasance ya zo masa da karfa karfa ne ya zo masa da fin karfi ya zo masa da isa da mulki to kaga a nan guri din wannan ba shi da istiklaliya don haka ba zai yiwu in har ya kasance ba shi da istiklaliya ba zai kai ga yanci ba in ya kasance ba shi da yanci ba zai iya tsara abin da yake shine maslaharsa ba in ya kasance ba zai iya tsara abin da yake maslaharsa ba zai ba zai kai ga wannan maslaha din ba me maslaharsa shine kasance ya kai ga ya zai iya farfado da menene tattalin arzikin sa ba kaga wajen shi sa hikimar da ya kasance malam mai littafi ya ya takaitu ga cewa ita wannan istiklaliya din ta kasance akan abin da ya shafi siyasa kada mun kai ga natija bangaren siyasa idan muka karkato abin da ya sha me yasa ya ambaci eh, iktisadi a nan guri din mm-hmm. saboda shine ne daman asalin abin da muke magana a kai eh. amma shi baya zuwa iktisadi kamar yadda muka ambata a baya sai an samar da tsari da nizami na siyasa tukunna wanda shi tsari da nizami na siyasa nan me yake samarwa shi zai samar da tsarin yadda za a samar da tattalin arziki a ina za a samar da tattalin arziki su waye za su zo su tafiyar da wannan tattalin arziki din wanda suke ahali na wannan al'amari din ta yaya ta yadda ba maki suna da ilimin sa ko kuma sun marasa shi suna tajribar sa ko kuma sun san yadda za a yi a shigo da waɗansu mm. waɗanda ya kasance su ahalin wannan al'amari din ne domin a farfado ta wannan tattalin arziki din duka wannan nizami din ko kuma samar da wannan tsari din ko na makamancin haka hmm. waye zai samar da shi sai an samar da 'yan siyasa da siyasa ingantacciya hmm. domin ita ce za ta samar da wannan tsari din hmm. idan ba a samar da idan kuma ya kasance an samar da ita amma ba ta da istiklaliya ita wannan siyasa din ko kuma wannan yan siyasa din ba su da wannan yanci din to zai kasance menene ba za a iya samar da wannan nizamin da zai samar da menene tattalin arziki ba wanda idan ya kasance kenan wa'ansu sun yi mudakala a cikin wannan al'amari din in aka zo marhalar tattalin arziki a cikin siyasa yadda suka shigo siyasa din ta karfa karfa to a cikin tattalin arziki din ma za su shigo da ta karfa karfa ne dan haka zai kasance duk abin da za a yi hmm. na tsare-tsare na iktisadi a cikin wannan siyasa din domin a kai ga natijar da za a farfado da iktisadi na wannan al'umma din ko wannan muhalli din ko wannan kasa din a cikin wannan siyasa din su waɗanda suka yi karfa-karfa a cikin shigowar wannan siyasa din to haka ba za su yi karfa-karfa a cikin abin da ya shafi tattalin arziki don haka zai kasance duk abin da za a yi intaji na bangaren tattalin arziki zai rinka komawa gare su misali kaga akwai wasu kasashe din da za ga cewar suna da arziki ah, na iktisadi mm. sawa'un ko na noma ne ko na fetur ne ko na wani abu abin da ya shafi mata abin da ya shafi ma'adanai na cikin ƙasa eh. amma sai ya kasance mm. sakamakon sun samu halal sun samu matsala a cikin nizamin su na siyasa mm. saboda menene saboda waɗansu sun shigo cikin wannan nizamin na siyasa to haka ma tun da ita siyasa ita take samar da nizami na tattalin arziki ya za a yi da shi ya za a samar da shi ya za a karfafa shi da sauransu sai ya kasance sun shigo wannan bangaren tattalin arziki din sai kasance su da abinsu su da dukiyarsu amma ba za su iya tasarrufi da ita ba bal ma sai ya kasance an ce musu a'a ku kawo mu za mu yi wannan tasarrufi din kayan ku ne fa mm. mahallin ku ne siyasar ku ce mm. amma saboda an shigo cikin siyasa din shi sa mai littafi ya fara ambatar siyasa din ko ya ambaci siyasa din sai kasance sai da suka shigo sai kasance bangaren iktisadi din ma sun shiga otomatikiya sai su ce za su tarayya da ko a cikin tsara wannan iktisadi din bal ma idan ya kasance kamar su karfin ya fi karfin ku sun fi karfin ku da gaske din sai su ce gabaki daya wannan bangare din tare da kasar ku ce ku ce zuwa suka sakamakon sun shigo siyasar ku sai kasance nan guri din gaba su za su yi tasarrufi da shi mm. sai su ringa ɗaukan wannan dukiya din taku ba tare da wani yarjejeniya ba eh. ko ba tare da ma kun sani ba ko kuma kun sani din amma an bakarfan ku hmm. sai su je su gyara shi su inganta shi su yi masa wani abu hmm. wanda yake ingantacce sannan kuma su dawo su ce ku siya kaga karshen zalunci kaga karshen zalunci ne hmm. dukkan wannan me kai ga wannan natija din rashin samun istiqlal akan abin da ya shafi siyasa da iktisadi wanda idan ku kuka yi kuna da istiklal a wannan bangare din zai kasance ku kuke intaj din kanku kuke intaji din ku sannan ku sana'anta shi ku gyara shi ku inganta shi sannan kuma su da suke da bukata su zo su saya kaga a lokaci guda kun farfado tattalin arzikin na'am bai kai ba matsala bane ya kasance kun nemi tallafin su ko dan sun fi ku tajirba ko dan sun fi ku ilimi akan abu ko dan suna za su ba ku shawara ko wani amma kamancin haka amma ya kasance kaga tallafi ne ko shawara ce ko wani amma kamancin haka ne bisa basira ta yadda ba maki za su tallafa muku sai ku ba su wani abu ko kuma ku biya su kuɗin tallafa da suka yi muku ko kuma ku biya su kuɗin eh, shawar da suka ba ku mm. duka ana yin haka amma idan ya kasance kun fitar kun yi intaji in ma damar suna da bukata mm. sai ku saya sai su saya Mm. ya kasance kuce ce musu nawa za ku siya sai su siya su ba kuɗin ku kamar yadda lokacin da kuke suke tallafa muku ko suke ba ku shawara ko suke taimaka muku kuka biya su kuɗin wannan taimako din mm. nan ma ku biya sai su biya ku abin da suke da bukata saboda menene mm. ai sun ga ingancin sa ne sun ga wasu ga wannan abin ne har ya kasance sun shigo sun ce sai sun yi kasance sun yi mudakala ko sun yi tasarrufi ko sun yi musharaka a cikinsa hmm. to tunda har kuna da bukata to nawa za ku saya gaskiya ne kaga daga nan guri din in aka samu istiklal a wannan bangare hmm. din hmm. sai kasance misali kuna da farfado da tattalin arzikin ku sai in babu shi kuna samar da shi amma idan ya kasance babu wannan istiklaliya din to ba za ku taba iya farfado da tattalin arzikin ku ba ta wannan bangare din sai dai ya kasance su su zo su yi su kankame komai da komai mm. sannan kuma su ringa dan tara muku wani abu daga cikin abin da yake shine dukiyar ku mm. kuma ɗan abin ma da kuke ba suke ba ku bayan sun je sun inganta shi su ce kun saya to kaga ire-iren waɗannan ba zai mm. kasance in ana bin irin waɗannan hanyoyin kuma ba a da istiklaliya a cikin al'amarin da ya shafi iktisadi da siyasa da makamantan irin wannan zai kasance ba za ku iya farfado da tattalin arzikin ku ko samar da tattalin arzikin ku ta wannan bangare din ba malam mustapha zuwa nan guri din mhm. sune ne anwa na faƙar wana nau'o'i na talauci mm. wanda ba su takaita akan rashin kuɗi ko rashin dukiya ba wanda idan babu su koda da kuɗi din ba za a iya samar da yadda za a yi a mm. farfado tattalin arziki ba mujarradin kuɗi shi akan kansa mhm. ko kuma dukiya ita akan kanta ba ta iya samar da farfado ko kuma ba ta wadatuwa gurin a samar a farfado da tattalin arziki ko a samar da shi ba bal ma idan ya kasance akwai irin waɗannan abubuwan da muka ambata kusan guda goma hmm. ko da babu kuɗi ɗin sai ya kasance su sun iya samar da kuɗi ɗin ta hanyar ta wace hanya ta hanyar da zai kasance an yi amfani da shi gurin farfado tattalin arziki ko hmm. kuma an samar da shi wanda ɗaya daga cikin shi ne kasance an samu shi ainihin kuɗi ɗin ko hmm. kuma an samu dukiya wadda za ta samar da kuɗi gaskiya ne wanda a cikin wayannan nukat ɗin da muka ambata kusan guda goma za mu karkato mu kalli imam ali wani irin maganganu ya a kansu mhm. da kuma irin masaha irin faɗin mhm. wannan nau'i'ika na talauci ɗin ya yi maganganu a kansu daga cikin maganganun za mu fahimci menene faɗi da girman shi wannan talauci ɗin mhm. wanda idan ya kasance an yi amfani da su gurin an yi amfani da wa'annan nukat ɗin kusan guda goma da muka ambata gurin kawar da wa'annan abubuwa din sai ya kasance an kai ga natija gurin menene farfado da tattalin arziki ko kuma samar da shi hmm. wadda ɗaya daga cikin abin da imam ali ya ishara hmm. shine yake cewa ya yi ishara a kan menene faƙar na ilimi ta talauci na ilimi hmm. wanda ya nuna cewa talauci na ilimi yana daga cikin sababi na mutum wanda zai kasance ya rasa ilimi ya rasa taƙafa wanda mun yi bayani a baya irin irin daur ko kuma irin rawar da ilimi yake takawa da kuma ita kanta sakafa take takawa da yadda za a samar da sakafa din mm. wadda muka raba ta gida biyu da wanda mutum zai samar wa da kansa a ce mai shi wannan musakaf ne da wanda mm. kuma ya kasance kamar al'umma ko daula za ta samar da ita mm. domin ya kasance ya samu wannan wasa'il din domin ya amfani da su a kira shi da cewar menene musakaf ne mai imam ali yake cewa yake cewa la ghina kal la gina kal aqli walal faqra walal faqra kal jahal la gina babu wadatuwa kamar hankali kuma babu menene faƙar kalmene ne kamar jahilci wanda ka ga anan guri din yake cewa shi jahilci fi haddi zatihi yana daga cikin abin da yake hana ilimi ko kuma samar da sakafa wanda duk lokacin da ya kasance al'umma mafi yawancinta mm. jahilai ne to zai kasance menene ba su da ilimi ba su da menene wayewa madamar ya kasance ba su da ilimi ba su da wayewa mm. zai kasance abubuwan da kasance ya kamata su samu ko kuma su samar mm-hmm. wurin farfado da tattalin arzikin su ko samar da shi ta hanyar menene mm-hmm. ta hanyar wannan ilimi din da wayewa zai kasance sun rasa su mm, sai ya kara da cewa bal shi shi fakar na ilimi yana daga cikin sababi ne wanda suke masu wanda suke yake daga cikin asbab masu gayar mahimmanci wanda suke hana farfado tattalin arziki ma'ana shi rashin ilimi din shi rashin ilimi din hmm. sababi ne daga cikin asbab wanda suke da gayar mahimmanci gurin da za a kasa farfado ko samar da menene tattalin arziki mm. shi yasa ya ce idan ya kasance me yasa a farkon fakara din ya ce lagina kal mm-hmm. babu wadatuwa kamar hankali saboda mm. idan ya kasance malam Mustapha mutum yana da hankali mm-hmm. zai idrakin al'amura masu tarin yawa me zai ɗaya daga cikin abubuwan da zai fahimta ya iya idrakin su shine cewar ba ni da ilimi ba idan ya kasance yana da hankali zai iya idrakin cewa ba ni da ilimi mm. idan ya kasance ya idrakin ba shi da ilimi bi ma'ana ma da ya gano cewa da ilimi ne zai kai ga waɗansu abubuwa da yake bukata na yau da kullum ɗaya daga cikin abubuwan da yake bukata shine iktisad tattalin arziki don haka da hankalinsa kaga ya zama arzikinsa ya zama wadatuwarsa mm. wanda har ya gano cewar akwai abin da nake da bukata wanda ba da shi shine ilimi saboda menene shi wasuɗa ne ko wasila ne da zan kai ga hadafin da nake da bukatuwa zuwa gare mm. shine menene farfaɗo da tattalin arziki wanda kaga da jahilci ba za a iya idrakin wannan ba mm. shi yasa ya ce menene wala faqara kal jahli mm-hmm. babu kuma talauci kamar menene kamar shi jahilci mm. saboda menene idan mutum yana jahilci ba zai iya wancan idrakin na mai hankali ba na cewar menene ashe ina da bukatuwa zuwa ga wani abu wanda shine ilimi da shine wasuɗa zai kasance mun in kai ga natijar da nake bukatuwa a gare ita ce menene mm. farfado da menene tattalin arziki ya kara da cewa daga cikin abubuwan da shi imam ali ya yi ishara a cikin wancan nukat ɗin guda goma dai da muka yi bayani a kansu shine cewa faƙar na saƙafa da kuma faƙar na rushud ya kasance mutum ba shi da ba shi da wayewa ba shi da sai ya kasance yana yin wauta fakam da yawa kaga a can duk ta farko yayi amfani da hankali ne hankali anan kamar yadda muka ishara a donuni a baya shine cewar ba wai muna magana tuburan mahaukaci ba a'a shi wannan hankali din yin aiki da shi da amfani da shi a mahallin da ya dace wanda duk wani duk wanda ya ga wannan tasarrufat din na mai hankali zai ce akwai hikima a nan guri din wannan hankali din ake magana akai amma a nan guri din da yake cewa shi daga cikin nau'o'i na talauci shine ya kasance mutum ba shi da taƙafa mm-hmm. kuma sannan ba shi da menene rushid mm-hmm. shine duka nau'in wayewa da ya kasance yana da tunani wanda ya kasance wayayye wanda ya kasance yana da tunani buɗaɗɗe mai mm-hmm. faɗi ya kasance ba shi da shi shine me abbara yake cewa mm. inna akbar al-faqri al na'am wanda idan ya kasance babban ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan talauci shine alhomk me homk shine ya kasance wawantaka mutum ya kasance gashi dai yana da hankali din amma sakamakon rashin amfani da wannan hankali din sai kasance tasarrufat ɗinsa kowa ya gani zai ce babu hikima idan ya kasance babu hikima zai kasance wannan za a kira shi wannan tasarrufi ne wanda ko kuma mu'amala ce wanda ta kasance ta wawaye eh. ko kuma ta wawa mhm. wanda zai kasance menene babu hikima a cikin ta mhm. wanda imam ali abin da yake so ya nuna mana a nan guri din rashin wayewa ko eh. kuma rashin amfani da tunani mhm. a mahallinsa ko kuma rashin ya kasance mutum yana da tunani mai faɗi wanda zai tsaya ya dirasa al'amura zai kasance tasarrufa din su kasance menene na wawayen mutane wanda duk tasarrufa din sai kasance mm. ba su da kyau mm. na wawayen mutane wanda dukkan natijar da za a kai ga tunanin da ya kasance ba a mahallinsa ba zai kasance wawan tunani ne mm. in ya kasance wawan tunani ne zai kasance ba za a kai ga natija gare shi ba ayyukan ba su kyau ba ba za su kyau ba balantana a kai ga natija wanda ita natijar da muke ta magana akai ita ce natijar da za a kai ga menene farfado ko samar da menene tattalin arziki wanda daga cikin abin da ya kasance ya ƙara ya ci gaba da magana a kai wanda duka imam ali a cikin wancan nukat da muka ambata ya yi maganganu a kansu shine yake cewa akwai faƙar na menene na ruhi da kuma akhlaq wanda mun yi bayani a baya akan abin da ya shafi menene eh, abin da ya shafi jiki gangar jiki badan kenan da kuma abin da ya shafi nafs da abin da ya shafi ruhi da hankali wanda muka yi bayani irin daur su gurin menene farfaɗo da tattalin arziki da kuma menene da kuma irin alaƙa da take tsakanin su wa'annan nukata ɗin ko kuma wa'annan abubuwa ɗin mm, guda uku imam ali a nan guri ɗin ya ƙara fito da kaga mun yi magana a nan a can mm, baya mm, amma me imam ali yake faɗa akan wa'annan abubuwa ɗin guda ɗaya daga su shine akwai abin da ya shafi ruhi da kuma menene akhlaq yake cewa sharrul faqri faqrun nafs sharri mafi yawanci mafi sharrin talauci shine yake cewa talaucin nafs wanda muka yi bayanin muka bambance tsakanin nafs da ruhi a wancan zama din wanda ita nafs a nan guri din shine kamar yadda muka ambata a can guri din idan ya kasance ta gyaru zai kasance misali da jiki din da ruhi da hankali duka sun gyaru ta yaya za su gyaru ta yadda ta kasance wannan nafs din ta samu tazkiya ta samu tsarkakuwa ta yaya zai kasance ta samu tsarkakuwa ta yadda zai kasance ta bi tsari da dokoki na shari'a da hankali da ilimi da da abin da ya shafi addini sai ya kasance dukkan mu'amalar da mutum zai yi zai kasance ya yi ta menene hmm. bisa nizami hmm. da hankali da shari'a amma ta yaya zai kasance natijar wannan ilimi din me zai kai shi ta yadda zai kasance yana da takawa yana da war'u hmm. yana tsoro kamar ya kasance wannan ilimi din ko kuma wannan hankali din ko kuma wannan eh, wannan addini din ya kasance masa wani kaidi ta yadda duk mu'amalar da zai yi zai rinka sa tsoron Allah a ciki zai rinka sa war'a a ciki ta yadda zai kasance abubuwa din yana yin su daidai kamar yadda shari'a ta umarce shi hakan zai sa ya kai ga natija gurin menene abin da ake da bukata gurin farfado da menene tattalin arziki wanda ba shi da wannan zai kasance fakiri ne wanda ya yi samu faƙiri ta bangaren cewar yanzu ba shi da nafs tsarkakakkiya wanda natijar ta zai kasance ba zai iya kaiwa ga abin da yake fata ba shine ya kasance ya samu iktisadi ya samu ya samu tattalin arziki ko kuma ya farfado da wannan hmm. tattalin arziki din nasa insha Allah ana nuna mu lokaci na zuwa hutu khaira insha Allah masha Allah da fatan za Allah ya saka da alkhairi muna godiya a ah, masu kallon mu masu girma lokaci yayi da za mu saki zuwa hutu kenan idan mun dawo za mu saki koma wajen malam sai mu dora a inda muka tsaya da fatan za ku kasance tare da mu na maskallamu a girma barkanmu da sake dawowa daga hutu da muka tafi kamar yadda aka sani kuma har yanzu dai malam yana yi mana bayani a cikin wannan shiri na makaranta na imam ali alaihi salam insha Allah ba tare da tsawaitawa ba zan koma gare shi domin mu dora inda muka tsaya na malam abdulrahman yau malam mustapha kamar yadda muka ambata kafin mu tafi hutu na mm. cewar mm. yadda imam ali ya ambaci cewar sharrul faqri mm-hmm. faqrun nafs to sai ya kara da cewar eh. wa akbarul bala wa akbarul bala'i faƙarun nafsi babban bala'i shine kasance shi ta wannan nafs in ta zan kasance faƙiriya ta yaya ta kasance faƙirya ita ce dai nukutar da muka ambata a baya ta yadda zai kasance ba ta da tafkiyatun nafs wanda in ya kasance ba ta da tafkiyatun nafs zai kasance dukka al'amuran da mutum zai yi hmm. ya kasance babu tsoron Allah a ciki saboda menene ita wannan tazkiyatun nafs hmm. za ta kasance tana sa wa mutum takwa da warwa a cikin zuciyarsa zai kasance dukkan mu'amalar da zai yi dukkan abin da zai yi hmm. yana bi da tsarin cewar mai shari'a ta yadda da shi mai ta umarni da shi mai addini ya zo da shi mai hankali da urf suka yadda da shi kuma suka karbe shi na'am to mai da ya kasance ba shi da wannan tafkiyatun nafs din hmm. yana da wannan faƙar din na nafs yana da wannan bala din hmm. na fakar na nafs hmm. sai kasance yana yin abubuwa haka nan sakaka ba kaidi yana yin su bisa yadda ya kasance zuciyarsa ta yarda masa ko mm. kuma ta so masa mm. ba tare da duba da cewa wannan abin ya kasance ya yi daidai ko bai yi daidai ba mm. saboda menene ba shi da wannan tazkiyatun nafsin mu take samar da menene takwa take samar da tsoron Allah ba da haka duka intajat din zai yi sa menene bisa san ransa bisa san zuciyarsa in har ya kasance kuma zai bi san ransa da san zuciyarsa ba abin da shari'a ta umarce shi ba ba zai kai ga menene na natijar da ya kasance mai kyau ba wadda za ta sama masa menene da tattalin arziki ko kuma ta farfado masa da ingantaccen tattalin arziki ba a daidai wannan kuɗaɗen wani zai iya tambaya ko kuma ya ishara cewar mm. ai ba duka masu tsoron Allah ba ne mm. suke kaiwa ga ko kuma kawai ya kasance akwai wanda ya kasance ba masu tsoron Allah ba amma suke kaiwa ga suna samun dukiya mai yawa mai mm. bunƙasasshiya wannan dukiya din wadda ake amfani da ita ko kuma wadda a nan guri din imam ali yake magana wadda idan ya kasance mutum yana da tafkiyatun nafsi zai sami ta ita ce dukiyar da ya kasance shari'a ta yadda da ita ita ce ingantacciyar dukiya ita ce wadda in aka yi amfani da ita ko kuma aka samar da ita zai kasance an bunƙasa tattalin arziki tattalin arzikin da muke ambata tattalin arzikin da ya kasance wanda shari'a ta yadda da shi saboda shine ingantaccen tattalin arzikin ba wai ta kowane irin ba ki haram ba mm. wannan ba tattalin arziki ne ingantacce ba ko da mutum yana ganin giya yana da ga shi nan mm. a wannan duniya din mm. menene amfanin irin wannan tattalin arziki din da gobe kiyama zai kasance mutum ya shiga wata hala ya shiga wata uh, wani yanayi mm-hmm. wanda ba shi aka so ba kaga babu natija anan ba ingantaccen tattalin arzikin da muke magana ko kuma wanda imam ali yake ambato a nan guri din wanda zai amfani mutum duniyarsa da lahirarsa wanda imam daga cikin wanda zai za mu kai ga natijar haka din shine faɗin fiyayyen halitta a nan gaba kaɗan da za mu ambata wanda zai za mu ga tattalin arziki ɗin da ake magana wanda zai amfani mutum duniyarsa da lahirarsa wanda kaga idan mutum ya kasance yana da wannan yana da wannan wadatuwar ta zuciya ko kuma yana da wannan tsarkin na zuciya mm. sannan baya da wannan bala'in na faƙar na mm. zuciya mm. zai kasance shi yanzu wadatacce ne ta yadda zai kasance wani ƙari akan faɗin imam ali ya tabbata a kansa ta yaya ta yadda yake cewa rubba faƙirin agna min kulli gani za mu iya samun wani faƙiri din amma ya fi duk masu wadata wadatuwa mm-hmm. ta yaya ta yadda zai kasance duka abin da yake yi ko kuma yake samowa ko yake samarwa mm. yana yin su ne tafkin shari'a saboda menene saboda yana da wannan tafkiyatun nafs mm. sai yake yin su bisa yadda shari'a ta umarce shi saboda menene yana da wani abu da yake harraka shi mm. wanda yake ce masa ga abin da ya kasance shari'a ta ce a yi ga abin da ya kasance shari'a ta ce kar a yi shi hmm. wanda ba komai bane shine wannan takawa din da take menene tare da shi wanda ba a samun ta sai ta hanyar tazkiyatun nafs wanda zai kasance kenan shi yanzu wadatacciya ne saboda menene yana da wannan takawa yana da wannan kana'a din hmm. wadatacce ne ta yadda zai yi amfani da gwargwadon dan abin da yake da shi domin farfaɗo da tattalin arzikinsa amma menene bisa ma'ayir da ma'auni na shari'a hmm. amma idan ya kasance ko da a zahiri za mu ce bai kai wane kuɗi ba ko kuma wane ya fi shi kuɗi amma ya fi shi wadata hmm. wadata amma menene wadata ta kasance shari'a ta yadda da ita kuma ta zo da ita wadda ita a nan guri din muke magana kamar yadda muka yi ambata a baya hmm. amma wanda ya kasance a'a gani din ne a zahiri wadataccen ne a zahiri hmm. amma ba shi da wannan tafkiyatun nafs din yana da wannan fakar na nafs din yana da wannan bala din na fakar na nafs din zai kasance dukkan abin da yake da shi ko da ya fi wancan ba za mu kira shi da menene gani ba saboda menene wannan dukiya din tasa ko kuma wannan wadatar tasa ba za ta kai shi ga natijar da ake so ba waje irin natija shine farfado da tattalin arziki bisa ma'ayir ma'aunai na shari'a wanda za su amfani shi menene duniyarsu da lahirarsa wanda shine imam ali ko kuma mai littafi ya kara ba mu misali cewa shi fa fakar din nan mm. nau'i nau'i ne don haka ba dole ne don mutum yana da dukiya wa bilkusus dukiyar da ya kasance ya same ta ba ta hanyar da shari'a ta tanada ba a kira shi da cewar shi mai wadata ba ne yake cewa menene shi fakar nan eh, yana da masadik masu yawa ɗaya daga cikinsu shine kasance mutum yana da fakar na siha na lafiya kuma yadda muka ishara a baya mhm. ko kuma yana da fakar na aminci na amniya kenan na zaman lafiya ko kuma ya kasance yana da faɗar na hukuk akwai haƙoƙin da ya kasance yana da buƙatu wasu amma ko da yana da kuɗi ba zai iya kaiwa gare su ba sai ba da misali yake cewa za ka iya samun mutum cewar yana da faƙar mhm. na dukiya amma yana da ingantaccen lafiya kaga a nan guri din kenan wanda ya kasance yana da dukiya bilkusus wanda ya kasance ya samu dukiyarsa mm. amma ba ta hanyar da ta dace ba mm. to ai ba kowace dukiya ce take samar da ingantaccen lafiya ba ba kam da yawa zaka gan su ga sunan masu kuɗi din mm. amma ba su da ingantaccen lafiya bal ma dukiyar tasu ta fita daga ransu da za a sama musu lafiya su bar wannan dukiyar za su ba da ita bal ma ya kasance ita wannan dukiyar ta hmm. suna cikin wannan hala din wa'ai ne suke tasarrufi da ita kaga kenan dukiyar su a nan guri din bata amfana musu dan haka ba ya jin dadin dukiyar ba ma ya jin dadi ba ma ya ta ita hmm. dan haka kaga kenan ba mujarradin samar da dukiya ko kuɗi bane yake kaiwa mutum a ce wannan shi mai kuɗi bane hmm. ko kuma idan ba shi da ita a ce ko kuma idan ba shi da wannan dukiya a ce shi fakiri bane sannan ya kara da cewa ko kuma za mu ga cewar mutum yana da dukiya din amma ba za ta iya sama masa da menene ba za ta iya sama masa da siha ba kamar yadda muka ambata ko eh. ba ta iya sama mai da lafiya ba mm. kaga anan guri din ba ta da hikima wannan dukiya din ko kuma a'a yana da dukiya din amma wasu hukuk da yake ta bukatuwa zuwa gare su mm. shine ya ba da misali kamar abin da ya shafi yanci eh, mm-hmm. na ta'abir shine kamar yadda muka ambata a baya yanci ne ya kasance yana da yancin ya yi magana ko ya faɗi ra'ayinsa ko kuma yanci na tafiya ko kuma tabbatuwa a wani guri ko kuma yanci na mallakar wa'yansu gurare ko istismar istismar na ah, bunƙasa wa'yansu abubuwa ko sawa'un abin da ya shafi shuka ne ko dukiya ne ko wani abu idan ya kasance yana dukiyar amma ba shi da wannan yanci din ba shi da wannan haƙƙi din to sai kaga anan gurin shi fakiri ne dan haka kaga su amma da akwai ta amma bata iya mallaka masa bata iya ba shi damar wannan mm. al'amura din ba ko kuma samar da wannan al'amura din ba ko kuma mallaka wa'annan al'amura din ba dan haka shi anan guri din natijar da ya kai gare ta zuwa nan guri din ita ce take tabbatar da abin da muke ta ambata tun a farko cewar mujarradin samar da kuɗi ko kuma mutum yana da dukiya ba shine yake nuna ci gani ba mujarradin rashin samun dukiya ko kuma rashin samun kuɗi ba shi yake nuna wannan fakiri ne akwai abubuwa masu yawa wanda in mutum yana da kuɗi ba zai iya samar da su ba mm. bal ma ba zai iya haɓaka wannan kuɗi din nasa ba akwai kuma al'amura da yawa wanda ko ba shi da kuɗi zai iya samar da kuɗi din kuma ya far ya haɓaka tattalin arzikinsa nukuta mm, ta gaba wanda ya kasance take ƙara tabbatar da waɗannan abubuwan da muka ambata daga imam ali mm. shine faƙar na addini da kuma abin da ya shafi aƙida wanda su ma suna da tasiri wanda zai kasance idan mutum ba shi da su sai ya kasance ko da yana da dukiya ba sa hana masa ya wani aiki wanda zai kalafa addini ko kuma ya kalafa aƙida ɗinsa yake cewa mai fiyayyen halitta yake cewa yake cewa alfaƙar sawadul wajhi Fiddarai shi faƙar yana sa ya kasance fuska ta yi baki a wa'annan fiddaran daren anan yake yana nufin wannan gidan duniya din da kuma gobe kiyama mhm. a ina suke zuwa a nan guri din da saboda menene ya saba wa addini da aqida dinsa sai yake cewa makasudi da fakar a nan guri din mm. kaga a nan guri din tunda a nan guri din yake so ya nuna mana fa fakar din da ake nufi ba ta dukiya ake nufi ba ba ta da ake nufi ba ba ta duki ba ta kuɗi ake nufi ba mm. sai yake cewa makasudi da muke nufi da fakar a nan guri din shine fakar a addini mm-hmm. da fakar a cikin takwa mm-hmm. da shine war da fakar a cikin akhlaq wanda yake cewa su waɗannan gabaki ɗaya sababi ne na mutum ya kasance idan ya rasa su yake nufi sababi ne na mutum ya kasance ya yi hasara duniya da lahira saboda menene yake cewa saboda ba duka ne mai dukiya ba mm. wanda yana da dukiyar kaga za a ce masa min nahiya ta kuɗi da amwalu za a ce shi ba ba talaka bane ko kuma ba mai talauci bane hmm. amma sakamakon cewar ba shi da addini ba shi da aƙida hmm. sai ya kasance wannan sun sabbaba masa yayi hasara a waɗannan gidajen duniya din guda biyu wani gidaje shine wannan gidan duniya din da gobe kyama hmm. saboda mai ta yaya ta yanda zai kasance wannan wadatar tasa tare da rashin addininsa da kuma aƙida ɗinsa baya yake hana masa ya kasance zai iya satar kuɗin da ba nasa ba gaskiya zai iya ɗaukan dukiyar da ba tasa ba gasaf kenan hmm. zai iya menene kasha kashe ran da ya kasance shari'a ta halafa a kashe shi hmm. sakamakon menene kawai ya kai ga wani dukiya ya kai ga samun dukiya hmm. saboda menene ba shi da bai ɗoru akan ma'aunai na shari'a ba ta samar da wannan dukiya din tasa ba duk da kuma yana da wannan dukiya din saboda menene me ma'aunai da ma'ayir shine ya kasance akwai addini a ciki hmm. akwai kuma aqida a ciki amma in ya kasance babu wannan samuwar wannan dukiya din tasa ba ta hana masa yayi sata saboda ya ƙara samun wannan dukiya din hmm, ana ta ƙara yawa ta ƙara yawa ko hmm. kuma ba ta hana masa yayi kwace shine ghasab domin ya kara wannan dukiya din ba ta hana masa yayi kisa domin ya kara wannan dukiya din hmm. kuma samu kafa kambewa akwai wanda suke haka don haka ba mujarradin samar da kuɗi bane ko kuma samar da dukiya bane yake hana mutum hmm. ya kasance a ce yanzu shi wadatacce bane bane mutumin da yake da dukiyar da amman ba ta hana masa ya sata ko ya gasab ko ya katal ko wani amma kamar haka kaga hmm. wannan dukiya din wannan wadata din ba wadata bace wadata ingantacce wadata da muke da muke ambata ko kuma malam mai littafi yake ambata yake ishara ita ce wadatar da ta kasance an ɗora ta a bisa doron shari'a da addini da hankali an ɗora ta a bisa doron itikadi da aƙida wadda za su kasance wannan sun taimaka masa ya samu menene war'a wa taqwa wal akhlaq ta yadda zai kasance su ne masa hani su kuma wa'annan abubuwa din sun kasance mani ko kuma su ne masa hani gurin ya kasance ya yi abin da ya halafa wa shari'a gurin bunƙasa wannan tattalin arziki din nasa gurin samun wannan wadatuwa din tasa ko kuma ƙarin wannan wadatuwa din tasa mm. wanda idan ya kasance ba shi da wa'annan abubuwa addini wal aqida addini wal aqida zai kasance ba shi da wannan war wa taqwa wal akhlaq da sauransu zai kasance ta yadda zai kasance ta kowace hanya ta ba shi sha'awa eh. ko kuma ta ba shi eh, dama mm-hmm. ya ƙara wannan tattalin arziki din nasa ko ya kare shi ko ya bunƙasa shi zai bi ko da ta hanyar ko zai kasance ya yi kisa ne ko ya kasance ya yi gasabu ne ko ya kasance ya yi sarƙa ne mm. kaga kenan ba irin wannan hanya ake bi ba domin ya kasance an bunƙasa tattalin arziki in kuma ya bi ta wannan hanya din ya bunƙasa wannan tattalin arziki din mm. to ba shine hanya ingantacciya da ake bi gurin bunƙasa tattalin arziki ba kuma ba mm. ita muke magana ba mm. saboda menene ba ingantacciya ba ce kuma ba zai karbi bunƙasa tattalin arziki ba saboda menene me hikimar ka bunƙasa tattalin arziki ta hanyar da shari'a ba ta yadda da ita ba gobe kiyama ka yi asara tun a wannan duniya din da gobe kiyama kaga shi ne menene fassara ko kuma mistakin kaulin fiyayyen halitta da yake cewa alfaƙar sawadul wajhi fiddarai shine wannan fakar ɗin wanda ya kasance yana baƙanta fuska a cikin duka gidajen waɗannan duniya din guda biyu mm. haka ma mai littafi ya ƙara da cewa haka ma idan ya kasance daula wannan akan mutum ɗaya ya kasance mai littafi ya tabbaka wancan kaulin fiyayyen halitta din mm. sai ya tabbaka ta akan abin da ya shafi daula ko kuma ƙasa ko wani amma makamancin haka mm-hmm. ko al'umma da ya kasance tana da tattalin arzikin da ba ta ɗora shi a kan ma'ayar dinnan guda biyu ko kuma ma'aunan nan guda biyu ba shine da addini da aƙida ba sai ya kasance ya ce hakan baya hana mata ya kasance ta yi menene ta danna 'yancin mutanenta mm. ta danna 'yancin mutanenta ko kuma menene ta hana su hurriya ta hana su 'yanci ko kuma ya kasance ta hada ko ta kulle waɗanda ya kasance ba su da haƙƙin a kulle su sau amma ta kulle su kamar ta sa su a sujin ba tare da haƙƙi ba a cikin kurkuku ba tare da haƙƙi ba ko kuma ya kasance ta gabatar da aƙalliya akan aksariya duka wannan baya hana mata tare da cewar menene tana amfani da duka wa'annan hanyoyin domin ƙara bunƙasa tattalin arzikinta amma sakamakon bata ɗora shi akan iyari na addini da aƙida ba sai kasance ta yi wa'annan ayyuka ɗin to sai yake cewa ba irin wannan hanyar ake bi ko kuma ake nufi domin farfaɗo da tattalin arziki ba ana nufin hanyar da ta kasance an ɗora ta akan iyari na addini da aƙida domin a kai ga natija ingantacciyar natija shine gurin farfaɗo tattalin arziki domin ya kasance ba a shiga cikin faɗin fiyayyen halitta da yake cewa a yi asara ko kuma a yi fakar a cikin wa'annan gidaje din guda biyu ba nan gidan duniya da gobe kiyama ba hmm. saboda babu hikima babu eh, babu hikima a cikin abin da mutum zai yi amma idan ya je gobe kiyama ya kasance ya tarar da abin da yake ba shi ya intizari ba ko kuma ba shi ya tawakkali ba ko kuma ba shi ne mai kyau ba ƙari akan haka sai malam mai littafi ya ƙara nusashe mu a cikin wata aya wadda ta zo a ƙauli na annabi musa alannabina wa alihi wa alaihi salam yake cewa menene a cikin alkur'ani faƙala rabbi inni lima anzalta faƙala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairun faƙir cewar menene dukkan kamar a nan guri din malam littafi yana nuna mana cewar komawa ga Allah mm. a cikin dukkan abin da muke da bukata daga ciki ku har abin da ya shafi bukatuwar mu ta bunƙasa tattalin arziki saboda menene saboda duk da malamin littafi ya ishara da nuni da cewar ita wannan aya din mm. ba tana magana ne akan abin da ya shafi kamar abinci da abin sha da sauransu mm. amma ya ce ta wata bangare din ta shanye dukkan abin da ya kasance mutum yana da bukatuwarsa zuwa gobe kiyama zuwa ga Allah mm-hmm. dukkan abin da mutum yake da bukatuwarsa zuwa ga Allah to ya kamata ya bi tsarin yadda ake samar da shi da umarnin Allah hikimar yin kawo wannan aya din shine lokacin da mutum yake da bukatuwa zuwa ga Allah daga cikin sharɗaya sharɗa na addu'a shine ya kasance ka roki abin da ya kasance Allah ya yarda da shi kuma akwai yiwuwa da imkaniyar mutum ya same shi to kaga kenan lokacin da muka kasance muna aiki da wannan aya inda take cewa faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir mm. to kaga zamu mu roki abin da Allah ya yarda da shi kuma akwai yiwuwa da ahliyar ya kasance mun same shi in ku haka ne to zai kasance duk a cikin mu'amalolin da za mu rinka yi na bunƙasa tattalin arzikin mu za mu yi shi menene bisa iyari da ma'auni na shari'a da hankali da dukkanin ma'aunai wanda ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su kuma ya aiko fiyayyen halitta da su ta hanyar wahayi wanda ya yi mana ishara da nuni da mai amfani da su gurin menene farfado da menene tattalin arzikin mu eh. don haka a nan guri din kamar ita wannan aya din tana kawo kamar wata kaidi ce na cewar dukkan abin da zamu hmm. mu nema a gurin Allah ta yadda neman mu a gurin Allah zai sa ya kasance ya zama mana ma'auni ko mu iyarin cewar me Allah ya yarda da shi me Allah ya umarni da shi mai hmm. Allah zai iya bamu Wurin farfado da menene tattalin arzikinmu hakan zai sa hikima ce ta yadda zai kasance ya sa hijabi tsakaninmu ko kuma ita wannan addu'a din ko wannan roƙo din ta zama hijabi tsakaninmu ga dukkanin abin da ya kasance menene ya khalafa wa shari'a saboda hadafi da asali na asali da asasi na shi wannan farfado da tattalin arziki din a hanga ta imam ali ko kuma ta makarantar imam ali mm. shine a yi a farfado da shi kuma a farfado da shi ta hanya ya kasance Allah da ma'aikin Allah da shari'a bi sura amma ta yadda da shi ko kuma ta zo da shi don haka roƙo da irin wannan usulubi din kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani ta faɗin annabi Musa yana yin nuni da cewar menene dukkan abin da za mu yi shi menene mm. bisa hanya ta shari'a da wadda ta kasance ta zo da shi kuma ta yadda da shi ƙari akan haka imam Ali yake cewa yana wata ishara da cewar menene wadatuwa idan mutum ya kasance yana da wadata ba shi ne yake kasancewa ta kuɗi ko ta arziki ko ta dukiya ba shi ne yake nuni da cewar shi yanzu ba faƙiri ba ne ma damar ya kasance baya amfani da wannan wadata ɗin tasa gurin menene biya wa kansa bukata fakam da yawa za ka ga malam mustapha mutane suna da wadata mm. da za su iya biya wa kansu bukata mm. amma sai ya kasance sun taɗaice kansu sun ƙi biya wa kannan nasu bukata sun ajiye dukiyar kawai ko tana haɓaka ko kuma kawai sun ajiye ta to kaga irin wannan yake cewa wa'annan ba wadatattu bane faƙirai ne hmm. wadata asalin wadata ko kuma mai wadata ko kuma mai asalin wadata shine wanda yake bunƙasa tattalin arzikinsa tare da amfani da wannan tattalin arziki din nasa gurin biya wa kansa bukata me yake cewa imam ali yake cewa afqarun nasi man afqarun nasi man kattara ala nafsihi ma'al ghina wasi'at wanda ya kasance fakirin mutane wanda ya kasance man kattara ala nafsihi shine ai man dayyaka ala nafsihi ya kasance ga abin da yake da bukata nafaka abinci abin sha abin yau da kullum wadatuwa amma sai ya takura kansa ya ki amfani da wannan dukiyar tasa gurin menene bayan gashi ga dukiyar ga mm. komai wannan imam ali yake cewa wannan afqarun nas kenan tare da cewar menene ma'al ghina wasi'at mm. tare da cewar yana da wadatuwa da menene duka dai wasi'a shine yana da wadata din din mm. yana da wadata ta kuɗi din kuma da faɗin wadata din mm. amma sai ya kasance ya ƙi yin amfani da ita gurin menene biya wa kansa bukata mm. wannan ya ce wannan afkar nasu kaga kenan nan a nan guri din maganar mu da muka ambata mu ko kuma muke ta maimaitawa cewar samun kuɗi eh. ko kuma wadatuwa ko kuma amwalu ba su ne yake nufin cewar wani abin ba fakiri ne ko kuma mai wadata ba ne yake cewa wa hu li ghairihi mhm. wannan buƙatuwar tasa ko kuma wannan abin da yake da buƙata na dan fakadin da ya kasance ya takura kansa ya ki amfani da dukiyarsa gurin biya wa kansa buƙata yake cewa sai ya dora wa wannan sa bakam da yawa zaka ga cewa a cikin al'umman mu akwai haka mutum ne zaka yana da yana da dukiya yana da abin da zai biya wa kansa sai ya taskace ta ko kuma ya ta bunƙasa ta yana ta kallata tana ta karuwa mm, amma ba zai ci ba ba zai sha ba shi ba zai kuma ci sai ya kira ko yaransa ko ɗansa ko wani mm. ko ya je gurin wani na sama da shi mm. yana maulat cewar menene ba ni da abin da zan ci ba ni da motar hawa ba ni da kaza ba ni da gida ba ni da lafiya ba alhali ga dukiya tsawo ba a ciki ya ta bara ya ta kaskantar da kansa shine imam ali anan yake cewa wa khallafa huli ghairihi mm. ai wa khallafa tilkal waccan bukatar da yake da ita sai kallafa wani sai ce shi zai biya masa bukata mm. yace wannan shi ma faqiri ne mm. wanda zamu ga cewa a cikin al'umman mu akwai irin wannan wanda haka din kuma tauye farfado da tattalin arzikin ka gaskiya ne wanda lokacin da ya kasance lokacin da ya kasance mutum yana da wadata yana da abin da yake da shi yana da abin da zai iya biya wa kansa bukata lokacin da ya tasarrufi da shi ya biya wa kansa bukata kamar ya saka sutura daidai da sha'aninsa bai kai ga ya yi israfi ba ya sa kansa sutura ya hau abin hawa ya hau ya shiga gida zai samu nutsuwa ne wannan nutsuwa din za ta sa ya rinka tunanin ya za a yi farfado tattalin sa wanda mun yi ishara da nuni a baya mm. na cewa daga cikin anwa na fakar mm. shine mutum ya kasance ba shi da gida wadatacce wanda ya daidai sa ko sutura zina da kamala mm. wanda take samar da zi take samar da ado da kyau da cikar cikar mutum ko kuma ya kasance misali ba shi abin hawa ba shi da misali mota mai kyau mota mai wadata mai kyau wadda ta kasance mm. ta yi daidai da sha'anin sau wadda ba ta kai mm. haddin da za a ce yi istiraki ba ya yi almubazzaranci ba mm. wadda ta daidai da sha'anin sa wadda ita ma nau'i ce ta menene ta fakar wanda in mutum bai ta za a kira shi fakiri to in ya kasance mutum duk ya taskace kansa ya ki yin wannan za a kira shi fakiri ne shi kaga maganganun da muka yi a baya imam ali yake tabbatar da su a cikin wannan fakara din tasa a cikin wannan ibara din ta nukuta nukuta ta farko nukuta ta biyu mallam abdurrahman ana nuna min lokaci fa jayyid afwan nukuta ta biyu shine lokacin da mutum ya ce mm. imam ali a karshe yake cewa mm. wa khallafahu li ghairihi mm. shine ya kasance ya dora wani wannan nauyi din kaga kenan ya kaskantar da kansa ya je yana bara ya je yana maula ya je yana kaga anan guri din kuma menene babu girma babu isa babu mutunci a ciki to wannan rashin mutuncin da girma da isa da sauransu hakan baya bashi dama domin ya bayyana da dukiyarsa domin domin ya kasance ya farfado da tattalin arzikinsa saboda menene daga lokacin da ya bayyana da ita wanda ya je yana yi wa maula da sauransa ce ashawani yana da kuɗi eh, to kaga idan aka ce ashawani yana da kuɗi ba zai samu abin da yake so ba lokacin da ya kasance shi kuma ga abin da yake so zai bar dukiyarsa tana nan baya bunƙasa ta in baya bunƙasa ta ba zai samu ya bunƙasa menene tattalin arzikinsa ba masha Allah afwan muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi afwan masha Allah to masu kallon masu girma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu wato a nan shirin ya riga ya zo karshe kenan zami ban kwana da ku a madadin Sheikh Abdulrahman Adam da ya mana bayani da ni da na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh